har a ƙarshe a cikin irin zuri'arta Allah ya sake fito da wani wanda ya kwatanta irin ta din shine Yusuf alaihi salatu salam Allah ya shi kyau irin nata tare da nagarta sannan akwai Hajara Hajir mata Annabi Ibrahim alaihi salam da wacce ita ce ta haifi Annabi Isma'il alaihi salam wadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya ɗauke ta ya kai ta barriyatu farana wani sarari ne ana kiransa barriyatu farana filin Allah ta'ala ne daji ne kwangurmin daji kwangurmi sannan sahara ce wadda babu komai a ciki makwarorwa ɗaya ta fi zinare annabi ibrahim alaihissalam ya ɗauke ta da ɗanta isma'il na jariri ya kai su nan ya ajiye sai ce mata ta ajiye ta sai ce mata zan tafi sai ta ce mata za ka kawo nan ba ruwa ba komai gurin da ba karɓa shuka ka ajiye muka tafi sai ce mata Allah ne ya ce na ajiye ku anan sai ta ce je ka bana buƙatar ƙarin bayani tun da shi ya ce ka ajiye mu ba zai tozalta mu ka tafi ko tanadi ma ba na bukatar kai mana shi ke na ibrahim alaihissalam so da tausayi na magidanci da matarsa da ɗansa har ya tafi sai ya tsaya kalle su sai ya ɗaga mai zai rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zai zar'in inda baitikal muharram ubangiji na ɗauke iyali na a wani kwari wanda baya karɓar shuka a ɗakin ka wanda ke mai alfarma sai ce ubangiji na roƙe ka ka taimake su ka hore musu 'ya'yan itatuwa ka hore musu abinci wa ja'alat idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum min as-samarati ka sa zakatan jama'a ko kowa dinga hankoro yana sha'awar zuwa gurin ka azurta su da 'ya'yan itatuwa Allah na roƙe ka aiko musu manzo a cikin wannan gari kai musu kaza kaza sai ka maka hanya tafi Hajar ta ci gaba da dan ɗibar ruwanta na sarka ta sha ta ba ɗanta a ƙarshe ruwa ya kare ta rasa abin da yake mata daɗi sai ta hau kan dutsen safa ta hanga ta hanga ko za ta ga wani ayari ko wani mai tafiya ta roƙe shi taimako na ruwa ba ta gani ba sai ta sauka tana sauri tana sauri tana sauri saboda ɗan sai ta tafi kan dutsen marwa ta sake tsayawa ta hanga ta hanga ba ta ga komai ba ta sauko tana gizi ka taimake ni ɗana kishirwa za ta kashe shi ta sake hawa kan dutsen safa ta hanga ba ta gumi ta sauka tana bincike ta tafi marwa sai da ta su bakwai tana kan marwa sai ta ga tsuntsaye suna sauka gurin ɗan sai ta taho a guje ta ce yara suke nan tsuntsaye za su fara cin namansa tana zuwa sai ta ganshi yana yana yawo a kan ruwa ashe Jibrilu ne ya zo ya doki gurin da ne sai ruwa ya fito sai ta ce da shi zum zum zum da harshen su na cewa wato karka tafi karka tafi shine har yau ake kiransa ma'u zamzam kaga saboda wannan abin da ta yi ke wannan waɗarin da ta yi tsakanin safa da marwa sai ya zama ibada kowa ya je haji ko umra dole sai ya waɗari tsakanin safa da marwa saboda ban allah da ta yi allah ya aje wannan abin ya zama sha'air daga cikin sha'ira daga cikin sha'air na addinin musulunci kaga ta kare rayuwar ta ta taimaka na Isma'il Ibrahim alayhi salam ta raina dansa Isma'il alayhi salam sannan wannan matar saboda darajar ta da alherin ta lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam mafarki ya yanka ɗansa ya layya da shi daga rewa ya tashi kirawo dan yace inni ala manami anni azbahuka na za tara ne mafarki ina yanka ka kallo kai la'akari ka lura tukun me kake gani sai ce ya abati ta almatuma satajiduni insha Allah min as kai duk abin da aka umarce ka ma bayan ka na aka zance aka ka dinga tsaran nama ne sai na muta haka duk kai in Allah da zaka samu daga cikin masu ta hakuri sai fuskanci mahaifiyar ta kenan yaya sai ta ce ka je ka yanka shi ba Allah bane yace ayi dan namu ne amma Allah shi ya bamu dokar Allah ita ce kamata mu fi da komai sai ta ce ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da a yanka shi annabi ibrahim rasu ne zai yanka ɗansa hajara ce da yanka ɗanta shi ne ya tafi da shi zai yanka da ya tafi ya je ya kwantar da shi ya ɗaure shi sai ya kau da kansa saboda tausayi ya ɗauko ƙar zai saka kafin ya saka jibrilu ya zo an janye ɗan an ɗauko wani abin yanka daga ga sama mai muhimmanci mai daraja mai albarka Allah ya canja shi da shi yake cewa kodai na ku bi zabhin azim sai Allah ya fanshe shi da abin yanka mai daraja nan da na Ibrahim alaihi ne gama yanka na juwa sai ga ɗansa gefe ɗaya ga wani abu daban ya yanka wanda Allah ya kawo sai Allah yake cewa wa na ba an ya Ibrahim kal saddaqata ru'ya Allah yake ce ka gaskata mafarkin da kai ka ba Allah ta wa ta'ala Allah ya kubutar da ɗansa kuma ya tabbatar da ladan ga Ibrahim ya tabbatar ladan ga hajara da ta yadda ta ne tabbatar da kuma lada ga ɗansa Ismail alaihi salam wannan abin da suka yi su uku annabi Ibrahim alaihi salam saboda jin dadin haka bayan rana ta yi ta tafi ta karya ka ta yi ƙasa sosai sai ya sallah raka a hudu ya gode wa Allah akan wannan abin da ya yi masa na alheri sai Allah ya mai da wannan raka ta zama sallar la'asar ga al'umma annabi alaihi salamu kowace rana sai an maimaita wannan abin da suka yi saboda albarkarsu saboda ka Allah ya buga mana musamman mana cewa mata kuna da ababen koyi wanda za ku ba Allah ya tabbatar da ku ya tabbatar da tarihin ku har abada a rayuwar duniya a lahira kuma ku zama daga cikin nagartattu kasaitattu wanda kuka fi matan hurin ini ko kuka fi khairatun hisan a cikin aljanna to wannan shi ta ce hajara ga irin yadda ta yi ita ma sannan daga cikin mata waɗanda suke na kirki wanda suka ba da gudunmawa wadda suka goya mazajensu baya wadda ya kamata matan duniya su koyi da su akwai khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi sallam. matar manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wacce ta zauna da shi da alheri ta yi nazarinsa ta san kyawawan halayensa wanda lokacin da wahayi ya zo masa ya samu firgita da tsoro ita ta ba shi karfin gwiwa ta karfafa shi tunna masa ta fahimci na da siffofi kyawawa na sada zumunci da faɗar gaskiya a wajen magana da taimako akan gaskiya da shige wa mutane gaba akan wani abu suka saka a gaba su cin masa da kuma saukar baki ta ce masa wanda yake da haka Allah ba zai bari wani abu na jin kunya ya same shi ba sannan ta dinga kokari sai ta ga hankalin sa kwanta duk abin da ta mallaka sai da ta bashi sai da ta fara kwakwalatan ba ta da komai a duniya kudin ta suka kare ta ci gaba da bashi gudunmawa da taimako har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi ranta aka ambaci shekarar ta da amul huzuni shekarar bakin ciki saboda annabi ya rabu da babban mataimaki ya rabu da babban mai bashi gudunmawa da bashi daurin gindi da goyon baya ga sanadin wannan ne da ta rasu abu ɗalib ya rasu annabi alaihi salam ya ga abubuwa na ban mamaki da damuwa sai ubangiji ya shirya masa ta'aziyar khadija radiyallahu anha da daddare kawai sai turo jibrilu ya zo tafi da shi tsakanin safa tsakanin wajen makamin ibrahim nan da na ya tsaga zuciya sai ya fito da ita ya fudda wani abu zuba haske nan da nan sai ya so da baraka ya ɗauke shi daga masallacin harama suka je baitul maqdis aka tara masa annabawa alaihi salamu ga baki daya kamar da mama ke ce al'anbiya wa a haya'u lamma ta baitul muqaddas ja'u salla bihim wa hum ladayhi wala'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma da annabawa a rayi suke Allah ya kasu da je baitul muqaddas din nan ya daure tago ya daure wannan abatata har yanzu gurin yana nan da yahuda suna suna ta zuba shara a gurin da annabawa sai daure ita wannan baraka tasa ya je annabawa sallah sannan kuma aka yi mi'raji jibril ya dauke shi suka yi sama dinda suka je a kwankwasa a cewa ya ce jibril ne tare da muhammadu alaihi can aika musu ce sai a buɗe suka dinga shiga dinga ganin annabawa daban daban daban daban daban har aka je saman bakwai daga nan aka wuce aka je inda jibril ya ce da shi mamin na ila lahu maqamun ma'lum kowanne ba shi da matsayi wato yana da matsayi ne abin sani kowanne yana da iyaka ba sai wuce ta ba jibril ya hakura annabi alaihi salam ya wuce har kaba kana kaba kausaini au adna ya gaida ubangiji sun tala suka yi munajati suka yi sirri da Allah sannan idawo ya je su mustawan ana ta ma basharun qablu mustawan babu wani makaluki da ya taba zuwa gura in dai mutum ne a nan ne ya ga jibril karara jibril ya buɗe fakafakansa a nan ya dinga jin alkalami na ubangiji yadda yake rubutu sannan ya je ardi simsim shi ma wani guri ne ga wata halitta wanda idan aka samu minti biyar a ardi simsim a wannan rayuwar ta mutu duniya ta shekara dubbai annabi kuma ya je gurin ki gani ya ga dukkanin al'ummarsa ga baki daya ya ga abubuwa na ban mamaki na wani da ake cewa kadar amin ayati rabbil kubra bayan ya wannan ya gani kuma ya sako duniya yana sakowa Allah ya ce israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran bayan an nuna masa alfarma an yi masa abubuwa na nuni na alheri dan zai sa ya samu kwanciyar hankali saboda rasuwar mai ɗakinsa mai taimakon taimakonsa Khadija radhiyallahu anha Allah yana masa dukkan malakutus samawati Ina masa abubuwan da mala'iku ba su gani ba akwai abubuwan da akwai wani mala'ika da ya fito rabin sa haske rabin sa rafa sai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sai jibril wannan wa kenan sai ce nima an banda ka yau ban taba ganin sa ba bayan ya gama wannan malakutu samatin ya ga komai yana sakkowa kasa sai Allah ya shi da aljanu da nasibina su kuma suka sakko suka kewaye shi Allah cikin سورة الأحقاف نينا إسرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم إلى آخر الآية sai a lokacin Allah buɗe masa mala'iku wato aljanu suka zo suka je na karatu alqur'ani suka ce wannan qur'anin littafin a irin abin da aka sukar da annabi Musa ne alaihi salam ba bambanci suka saurara tsaf ya gama karatun suka zo suka dinga karɓar musulunci suka musulunta suka yi masa mubaya'a nan take suka shiga karɓa suka karɓar masa aiki suka shiga kiran wato yan uwansa aljanu zuwa ga addini ya kamana ajibu da iya jama'a jama'ar mu fa an samu kirayen ubangiji ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza Allah dai ya masa wannan don ya samu kwanciyar hankali ya gane ya daurin yindi daga ubangiji ta ta'ala kuma ai masa ban hakuri da ta'aziyya ta rasuwar wannan katafariyar mace gawurtacciya mai kasaitacciya mai alherin da ba zai kwatanta ba ita ce Khadija radiyallahu anha to nake ga a nan ya kamata mai wato tsokaci da mun ga inda mata suke nagartattu da misalansu da yadda ubangiji yake so mata na mu disi koyi da irin waɗannan da kuma waɗancan mata waɗanda suke ba na kirki ba to a nan ne nake so na dawo kan shi wannan hadisi wanda annabi alaihi salam ke cewa ma taraktu ba adi a hiya adarru ala rijali minan nisa a baya na ban tafi na bar wa maza fitina mafi cutatar da su ba fiye da mata to a nan inda mata za su zama fitina za mu ga cewa shi musulunci bai ɗauki mace ga baki ɗayanta fitina ba ce bai ɗauki mace ga baki ɗayanta shari ba ce bai ɗauki mace ga baki ɗayanta babu alheri da ita ba ya raba su bi ne akwai masu alherin da ba zai musaltu ba akwai kuma sharranta shannu da ba zai musaltu ba to tun da haka suke to annabi alaihi da ya gaya mana ya ce bai tafi ya bar wa maza fitina mafi cutatar da su biye da mata ba to yana so nuna mana cewa matan da suke cikin sahun matar annabi lutu alaihi salam wanda suke cikin matar sahun matar annabi nuhu alaihi salam su ne wanda za zama fitina ga maza a wannan rayuwar ta duniya amma wanda kuma yake cewa a duniya mata'un wa khairu mata'id duniya al-mar'atu salihah duniya jin daɗi ce mafi alherin jin daɗin duniya shine mace ta gari to su ko mata na gari din nan su nuna cikin cikin sahu na maryam alaihi salam sahun matar fir'auna waɗannan su ne waɗanda suke nagartaccen mata don haka ita wannan wato ƙashin bayan mauru'in mu wanda aka ce fitinar da mace za ta zama ita ce fitina nake ga zan ɗan ja hankali kuma yi mana bayanin a takaice irin fitinar yadda mace take zama fitina ɗin in ta zama a cikin kulab ɗin matan annabi lubu alaihi salam da matar annabi nuhu alaihi salam to anan za ta zama wannan babbar fitina ga maza wato in ta zama fitina ga maza ba ana nufin ga mijinta kawai ba za ta zama fitina ga ɗanta za ta zama fitina ga mijinta za ta zama fitina ga ɗan uwanta za ta zama fitina ga dukkan namijin da yake raye a zamaninta Shi ne abin da annabi alaihi salam yake nufi da wannan fitina da mace za ta zama to da farko idan uwa ta zama ba ta kirki ba ce to ba za ta bar 'ya'yanta su ba Allah ba subhanahu wa ta'ala za ta hana su bin Allah za ta fitinance su akan addinin su ko za ta mai musu tarbiyya wacce za ta san Allah ba tarbiyyar za ta yi musu ta abin duniya ce ta sabaci ce kawai su mai da duniya ita ce madawama duniya ita ce gurin zana da ita ita fuska ta wayewa da ita kuma su yi mata mugun sabo shine farkon cutar da za ta yi musu da farkon fitinar za ta zama akan wannan idan wani abu ya faru ko ba tana sallah tana azumi Ba za su yi rigima da 'yan uwanta sai ta tara ƴaƴanta ta ce da su sai ku daina zumunci da su ko a baya na kuka yi ma'amala da gidan wani ban yafe muku ba to duk ɗan da ya yarda bi ta aka ba zai shiga aljanna bai ita ma ba za ta shiga ba wanda idan suka ƙi zumuncin suka yanke zumuncin da wannan wasiyar da ta faɗa bayan ta mutu ɗin suka yarda da maganar ta sai ta yi da aikace ina ma za ta dawo duniya ta yanke wannan hukuncin ta soke shi ta ce su dace zumunci domin duk wanda yake yanke zumunci ko umarni a yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba saboda haka wannan idan uwa ta zama haka ta zama fitina ga 'ya'yanta ta zama sharri gare su wanda za ta dace su daga hanyar da za ta kai su zuwa aljanna sannan takan zama fitina ga ɗanta ta hanyar hana shi auratayya ta hana shi zaman aure ta hana shi sakewa da iyalinsa sai ta zama kishiyar matar ɗanta har ma kishin ya fi na kishiyarta da kishi da ita za ta karar in mace ta zama sharri da fitina ga ɗanta sai zama na in yi aure idan ya shigo ɗakin matarsa sai uwarta da gunzuma, sai ta dinga kishi dan me zai shiga kaɗai ta da matar sai ta fito ta fito da shi fito fito da ɗakin nan kafin su ƴan mutane a cikin ɗaki za ka sa ta zafi ya kashe ta amma ba dan da ƴar matar ɗan bane saboda kishi dan me zai kaɗai ta da ƴar da matarsa shi ba ga ya rabu da ita tana nata ɗakin idan ya je ya kawo abu ya ba matarsa sai da ce ba ta yadda ba ya fi san matarsa a kanta haka za a yi ta fama da ita idan ba gidansu ɗaya ba in ma abu zai yi wani kayan abinci dole sai ya kawo uwar ta gani ta kirga ta sani in nama ne sai ta kirga ta ga yanka nawa ne in kaji ne ta san guda nawa ne an je an yi abincin an ka mata ko yanka nawa aka zo mata ta san adadin da yake guninta ta san abin da aka raba a gidan karshe tana iya raina ta ce yanka kaza ne naman don me za a bani kaza ban yadda ba sai an kara mun idan kaji ne ta san adadin kajin ta san adadin cinyar kajin ta san adadin fukafukin kajin ta san adadin kirjin kajin da an kawo sai da ce kaza aka bani ai guda kaza aka ban yadda ba yayi kaɗan kullum a cikin haka ɗanta zai zauna ba za ta bar isa ke ba a wata ma sai ta kai matsayin da din abu ya ɓaci sai da ce a kira abokansa ta zo ta tsaya ta jeli da matarsa ta ce sai ka zaɓa ko ni ko matarka to ga anan ta ku tuna. ga ɗanta ta wahal da shi wata in ta zama irin wannan sai dai ɗan ya hakura bai aure sai in ta mutu za a zo a yi masa ta'aziyya sannan kuma a yi masa barka to sannan zai zauna da matarsa ta zo ne samu kansa a wannan ya game da ya game da musifar da ba ta da kwatankwaci a cikin musifa to iyaye mata mafi yawa sukan zama irin haka sai zama kishiyoyin matan 'ya'yansu duk abin da suke za su kai a ciki duk abin da ake sun magantu sai kuma sun sa ido sun gani kuma sai sun yi magana akan wannan to wannan da cin abin da annabi alaihi ke faɗa bai tafi ya bar wa maza fitina Mai cutar da su fiye da wannan ba duk da mahaifiyar mahaifiyar mutum ta zama haka to ba shi da wata bana ta wuce wannan wani abin kuma sai ta zo ta saka shi a ranta wata kila shi bai sani ba ma wannan abin sai ya cutar da shi a gurin Allah in ta saka shi a ranta nata ma ta gaya masa ba dan alqamatu sahabi ne radiyallahu alaihi da ya zo mutuwa aka yi ta kalmar shahada alqamati ya kasa aka yi ta yi alqamati ya kasa aka yi ta yi alqamati ya kasa haka ja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga alqamati fa duk wata ta sai ta ta kasa kalmar shahada ana ta mata talqini a kasa annabi da zo da kansa ya dinga mata talqini ya kasa sai ce a nemo mahaifiyarsa aka kira wata yace da ita ya halin ta ce alkamati mutumin kirki mai yawan sallah mai azumi mai karatu alqur'ani komai ya ji a gurinsa sai ta ce sai dai to wannan kalmar sai dai to ita ce facikas sai ce mata sai dai me sai ta ce na fahimci ya fi son matarsa a kaina kai abin da ta rike kenan a ranta ko kuma ka gaya masa ba ma ga abin zai cuce shi hana shi mutuwa da imani sai annabi alaihi ce da shi ita da ita ke yafe masa ma sai ta ce masa ai ba zan yafe masa ba sai ce a je gita ce aka ja ko kirare aka tara aka hura wuta ganga ganga sai ce sabe ka kama su ku jefa a ciki ta ga an daga za jefa a cikin horariyar wuta sai ta ce a ah, na yafe masa sai alka mace kalmar shahada sannan ya cika to anan ne sai wa annabi alaihi ta tambaya sai annabi ya fashe da kuka alaihi salam bai ce mata ko ba sai kyale ta da aka je makabarta aka yi jana'iza a baki ulgarkali a nan baki'a sai annabi ya dakata sai ce daga yau har zuwa tashin alkiyama ina gargadin maza Ko ya hankali da mahaifiyarsa kar ya yadda ya nuna matarsa kauna da fifiko fiye da mahaifiyarsa in ta sa wannan abu a ranta zai cuce shi ya ga mutum ba shi da fitina da ta wuce wannan mutukar ina raye mahaifiyarsa tana raye zai iya gamawa da wannan sannan akwai wanda za ka rayu gari shi ɗan yakan so abu Allah ko za a yi biki ko za a yi wani abu na wani biki na badangarci da abubuwa a ce a kirawo a sharare su zo a saka wa Allah mai gida zai iya sa kafa ito shi ce bai yadda ba idan uwarsa tana da rai ƴaƴansa jikokinta sai je su zuga ta su ce da ita baba ya hana maka laka sai ta gudu da ce na tsine maka in baka wuri an yi wannan abun ba dole sai dai hakuri kyale ta ta kira wa ban asharalle ita ce kakar ga mutuwa ta riga ta ɗaura aure da ita ta turo yan zaman aiki a hakori a hakarkari a gwiwa amma ba za ta yadda ba kafin ta zo ta tare sai ta ce ta tsini wa kanta inda ba ɗan ashirin asharalle ya biki ya a gidan ba dole yana ji na ganin zai hakuri bar gidan ya kyale ta ta cika ransa ba babbaka kaga a nan gurin ta zama kutuna a gurinsa da abubuwa da dama idan sun faru mai gida yake ganin ɓanna ce zai kashe sai a yi amfani da uwarsa sai ta hana shi akwai mutumin da akwai wanda za ka ga harkar irin taron sunan nan da ake wannan ma'ana wanda idan an yi haihuwa a musulunci ba a ce kar a yi taro ba a ce kuma kar a yi nuna farin ciki ba to amma a yi shi ba tsari ba abu ne mai kyau ba taron suna da ake na yanzu da irin ta bukukuwa da ake wuni da makamantansu taro ne na bulkara idan an zo an yi ba a sanin wanda aka gayyato ba a gan sanin gayyato ba a sanin wanda ya kawo kansa duk wanda a gani a gidan kan karɓarsa za a yi nagari ne mugu ne bar gurbu ne illa ya so zai yi ba ruwan kowa idan za a yi wannan taro duk wani abu muhimmanci na gidan da za a yi taron suna sai an ɗauke shi an kai gidan makwabta an kai an adana an ba aka ba an neme shi a rasa in an yi taron suna an gama amma duk da haka mata sun kasa fahimtar kai abin da babu alheri a cikinsa ba daidai ba ne sai a ci gaba da idan mai gida ya ga haka ya ce zai hana wannan abin to idan mahaifiyarsa na da rai za a koma a je a ziga shi da cewa yadda ba dole a ci gaba da yin wannan abu to kaga mutum ba shi da wata fitina da aka tafi aka bar masa fiye da mace tun daga mahaifiyarsa yadda ta juye ta zama za ta takure shi ta hana shi bin Allah a yanzu da yawa idan an zo matasa sun shiga cikin aikin hisba suna kokari su taimaka wa addinin musulunci ya bunƙasa su biya bukata su ga shi ayar da Allah ya ce a kafa a cikin alkur'ani aya ta ɗari da hudu a cikin suratul ali imrana in ɗan ya shiga cikin wannan wanda Allah ya tsari duk wanda ya shiga wannan Allah ya ce ne masa tabbas na ba shi tabbas ina daga cikin masu rabo duniya da lahira amma sai ta fito ta ce da shi in baka fita bana tsine maka ba ruwanta saboda tana cikin watakila kulab din matar annabi Luɗu da matar annabi nuhu alaihi masala shi yasa za ta yi haka amma matan da suke cikin wancan matsayin na matar fir'auna da maryam alaihi salam su nan su suke sa yayansu su yi akwai matar da aka shimir ta raina ɗanta sai da shekara goma sha takwas sai sai ta kai mujahidin ta ce gashi da ni da shi kuma sai dai gobe alkiyama na ba musulunci sadakarsa ita gurin jihadi ya mutu ma hada a lahira to ga mata kenan na gari amma bara gurbi su wani ɗansa zai shiga aikin alheri sai su ce ba za su yadda ba sai su amfani da wannan damar na cewa suna da wani iko a kansa yin sa tsine masa sai su kira tsini masa kai fita daga ayyukan alheri akan ya tabbata akan aiki na sharri to wannan yana daga cikin abin da annabi alaihi ke gaya mana cewa bai tafi ya bar wa maza tuna a bayan sa mafi cutatar da su fiye da mace ba to sannan in muka tsallako sai mu ga mazaunin ta na matar mutum ita ma mace ta kan zama fitina ga mutum in ba ta Allah ba ce in duniya ta fi lahira a gurinta to za ta zama fitina daga cikin fitinar takan iya neman kowace irin guba da kowane irin tsaki da kowane irin sammo ta zuba masa ya ci ko ta zuba masa ya sha ko ta zuba masa ya taka ko ta ajiye masa ya zauna ko ta saka masa cikin abin da zai daura na tufafi shi kenan sai ya zama gawa hannun mai wanka sai yadda sai da shi kawai to sai ta dinga ɗora shi ita kuma dama tunda ba lahira gabanta kan san zuciya take haka za ta dinga ɗora shi shi kuma duk magana ta ita ce magana maganar Allah ba magana bace magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana bace maganar iya ba magana bace a ƙarshe magana ta ita kadai ce zai dinga sauraro mahaifansa sai iya fatawa da su sai iya keta su sai iya hana su komai ita kaɗai ce ba sarakiya ita zai wa komai na alheri sai kuma wanda take so aiwa kawai shi za a yi wa sai aka sai ya watsar da mahaifansa shi ya watsar da yan uwansa ya watsar da danginsa ya watsar da abokansa ita kadai zai dinga jin magana abinda take so shi zai abinda ba ta so shi zai bari haka abinda take so za ba ta so shi za a bari haka za ta kora wannan har kuma za ta ci gaba da juya gidan kowa sai dai tafi akan kadaminta abin take so haka za a tafi to idan an samu wannan shi kenan abu ya juya ya zama na abu wata kuma za a waye gari ba san mu masa ba ba komai masa ba haka kurin zai je yana mutukar san tafiye da komai wannan san da yake mata zai sa ya sake gaskiya zai rabu da addini da abin da zai faranta mata rai zai yi idan za a nemo haramun a bata ta ji daɗi ta burge a burge ta to za a yi sai a yi gari hanyoyin neman kuɗinsa sai su zama na haramu. hanyar kashe kuɗinsa na haramun ba don kuma don ya gamsar da matarsa ya burge ta ya zama na ta ji daɗi ta ɗauka cewa ita ce wani abu kuma shi ya yi mata ta gamsu da abin da take yi to idan an samu haka wannan matar ta zama ba shi da wata fitina wacce take gabansa fiye da ita dama annabi alaihi salamu a kona hadisi da yake cewa in karshen zamani ya zo halakar kowane namiji za ta zama a hannun mutum biyu ko a hannun iyayensa ko a hannun matansa iyayensa za su dinga masa tutiya da babu su ne masa gori su ne masa korafi a ƙarshe sai ya bar Allah ya bar hanya ta gari ya bar hanyoyin haramun yana kana basu sai ya baki su shiru su dinga yabansa to ya rabu da Allah ya halaka haka matar mutum ita ma za ta dinga kallafa masa abin da ba zai iya ba sun yana bin Allah karshe yana ganin ya zauna da ita lafiya ya mata abin take so sai rabu da Allah shiga hanyoyi na haramun shikenan sai karkata bi duniya ita kuma ya gamsar da ita su zauna da ita lafiya tsakaninsa da Allah kuma ya riga ya baci wato dangantaka ta riga ta yi tsami wannan fitina ce wadda namiji kan game da ita dangane da mace akan wannan sannan za a wayi gari idan wannan san nata ya riga ya karfi ya fito fili babu wanda zai iya wato wanda zai musanta a ƙarshe sai kuma tana da abokan zama sai kuma ci gaba da cutar abokan zama sai dinga wahalar da su sai tauye haƙƙin su wani ma sai a rayu gari kwanan wanta sai ɗauka ya kai wacce ya ce in za ki zauna ki zauna ba za ki zauna ba shi kenan a ƙarshe zai iya ɗaukan igiyar auren sauran idan ƙata a hannun wata guda ɗaya yace in ta sake ku duk kun ku kuma sakin duk da kika ce kike so ko ɗaya ko biyu ko uku ne miki izini ki to dai ran da mutum ya zama haka zama fitina a gurin tafi da kowace irin fitina da annabi alaihi salatu wassalam ya tafi barwa maza to akan samu ta take iya zama a irin wannan matsayin sannan idan wannan kaunar ta shiga ya kai irin wannan gawa a hannun mai wanka din sai yadda take so to wannan kaunar kuma za ta shiga cikin 'ya'yanta zai fifita 'ya'yanta fiye da sauran 'ya'yan zai dinga yi musu abin da bai kamata wanda bai wa sauran 'ya'yan ba to a nan gurin shi ma ya halaka akwai umar ibn bashir wanda dukkanin ku kun karanta hadisansa a cikin al'arba'un annu umar ibn bashir akwai lokacin da shi bashir ɗin yana mutukar sa mahaifiya umar sai ya ɗau wata kyauta mai ƙarfi ƙodiya jinjina sai ya masa to da ya masa inda Allah ya taimaka shi mana ita macen ta gari ce sai nace to abin da nake so da kai ka je ka sa annabi alaihi salam ya zama shaida a wannan kyautar da kai wa ɗana kuma ka ji hukunci yana zuwa sai ya rasulullahi na yau ni kyauta jinjina shi na zo ka zama shaida sai annabi alaihi salam ya ce nu'uman eh, bashir kana da wani dan kana da waɗansu ƴaƴan ba ni ba sai ce eh, ina da su sai ce kayi musu irin wannan kyautar sai ya ce a'a sai ce to ba zan shaida zalunci ba wannan abin zalunci ne to kaga kaunarta ta sa ya abin ba dan yana tare da annabi sun ya kubutar da shi ba to wanda ba shi da irin wannan yanzu na sai a ɗora shi ya kyauta ɗari ba tare da ya ankara ba ya rabu da Allah ya yi zalunci gobe alƙiyama ya tashi tsarin ginjikinsa ga baki ɗaya ya mutu ya tashi da nakasa da tawaya sai kuma an kai shi asibiti an yi masa gashi tukunna gurin ya miƙe sannan zai shiga aljanna wannan gashin ku an san jahannama ce za ta yi shi sannan a tafi to kaga fitinar ta wuce duk inda ake tsammani to wannan mace takan zama fitina kan wannan bangaren sannan tana zama fitina ga mijinta dangane da addini ya zama daga abin da addini yake so a yi ya zama ita kuma ba ta bukata duk abin da za a yi na alheri ba za ta goyi da bayansa ba ko duk abin da za a yi na alheri ba za ta yaba shi ba ko ba za ta so cewa wannan abu ne mai kyau ba sai dai sharri shi kawai za a ci gaba da bunƙasawa kuma kullum zagon ƙasa idan ya shimfiɗa doka ta Allah ya fita daga gidan ita za ta sa a karya dokar kuma ta ce kada kowa ya gaya masa a rufe maganan nan ba zai san wannan ɓanna tana faruwa a gidansa ba balle maganinta sai haka duk abin da aka shimfiɗa na gari ba sa san sa kuma in ya gawarta ya fi ƙarfinta to za ta yi haƙuri ta ce ku kyale shi duk da Allah ya sa ya riga mu mutuwa duk abin da igina na lalata shi shi sa yanzu da yawan mu za ka tarar magidanci ya shimfiɗa tarbiyya a gidansa amma in yi rasin Allah da kafin kwana arba'in tarbiyyar gidan ta lalace matar da take gidan daman ba ta so sai yasa ya take ta yafi karfinta yana mutuwa da yadda ka san a sa almakashi a datse ma'aurin tsintsiya ta tarwa tsiya ka za ta yi tarbiyyar gidan wannan sura ka babu fitilar da ta wuce wannan ga ɗa namiji akwai matar da da azumi ana yin tafsiri mijin mai jinta ya buɗe ya kira malami yana yin tafsiri a kofar gidan ran nan da aka zo malamin ya zo ta ji hanya kuzi billahi min sai ta taho har tsoron kofar gida sai ta ce me nake ji a kofar gidan nan dan mai gidan jikin sai kama rawa sai sai a tafsirin qur'ani kace ban yadda ba goge za a mai gida ya tashi sai alga ta malam ai sai a tashi dole aka tashi a wannan daren a cikin azumi gogen aka saka aka dinga wuce wuce ce wannan nake bukata ai to kaga ai mace ta zama fitina kenan to haka suke in suka riga suka ɓaci sai su sa namiji akan irin wannan hanyar tace dan ba ba bukata nake ji a'udhu billahi min amri jinna ko fargida na komai karatun alqur'ani ba ko fassararsa dole aka tashi wa'annan suka tafi aka ba malami hakuri aka ja ka kirawo dan bori aka zo aka dinga bori ana tsalle ana hawa jangare ana hawa na kada da makamantan su aka ce aka kawo aka a tsaba to wannan nake da bukata wa na bukatar wacce to haka shi sa annabi ya ce ba zai tafi ya barwa maza fitina a bayan sa masu mai cutatar da su fiye da mace ba dan ita dangantaka ta da miji kamar ta jiki da da tufafi ne ba shi da wani abu da ya fi komai kusa da shi to in tauba ta Allah ba za ta ninka da akalarsa ta dinga juya shi ana ta tafiya sannan daga cikin cutatarwa da fitina kuma ba irin ta cin amanar aure shi ma idan ta je ta ci amanar aure to abin da za a yi shine sai ta gurɓata masa nasaba sai ta kunyata shi sirrinsa wanda a duk duniya ba wanda ya san wannan sirrin sai shi kawai sai ta buɗa wani shi yana zaune yana tsammanin matarsa ce shi kadai to amma kuma akwai wani wanda isanta to wannan ita ma fitina ce ga ɗan namiji in yi rashin sa'a matarsa wanda cin amanar aure tana sauraron waɗansu mazaje suna biyan su da ita baya ga mijinta sannan ta shigo masa da ɗan rariya cikin gidansa ƙarshe za ta iya samun rabo ba kuma zai iya tantancewa cewa wannan ɗan nasa ne ko ba nasa ba ne wannan ɗan zai zo ya zauna a cikin gidansa ta cuce shi zai tarbiyanci ɗan da ba nasa ba wanda ba nasa ba zai shigo cikin gidansa wanda ba shi da izinin shigowa gidan sai dai in wata larura ce aka ba shi dama shigo amma cikin gidan zai rayu zai kaɗaita da sauran matansa zai kaɗaita da sauran 'ya'yansa sannan kuma idan mai gidan ya mutu wannan ɗan yana cikin nasabar mai gidan in ɗan ya mutu zai gaji mai gidan wanda ba shi da ko allura a cikin dukiyar mai gidan sannan kuma zai rage wa 'ya'yansa na halak abin da za su samu ya tarayya da su a cikin rabo wanda shi ko ba shi da komai to wannan shi ma babbar fitina ce ga ɗa namiji idan matarsa ta zama haka ta shigo masa da ɗan rariya cikin gidansa wanda zai rayu da shi ya ba shi tarbiyya ya shiga cikin nasararsa ba cikin nasararsa ya gaje shi bayan ya mutu ya rage wa 'ya'yansa abin da za su samu wannan da cikin fitinar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bai tafi ya bar maza fitina fiye da mata ba sannan akwai yada sirri shine abinda mace ta da mai gidanta a ɗaki na biyan buƙatar aure idan an zo gidan biki ana hira sai ta dinga bayyanawa aiwa na kaza aiwa na kaza duk yanda ake sai ta annabi da ta nufi sharrin al'umma a filin alkiyama ga baki ɗaya wanda zai fi kowa sharri a taron alkiyama shine matar da za ta sadu da mijinta ta zo ta gaya mutane yadda suke da kuma namijin da zai sadu da iyalinsa shi kuma zai gaya maza ga yadda suke to wannan in aka yi rashin sa'a namiji matarsa ta zama irin wannan to ta zame masa fitina ya yayi gari duk inda ya je sauran mata yana da riga a jikinsa su suna kallonsa ta irin yadda matarsa take siffata musu shi wannan abin ba mai kyau bane haɗari ne sharri ne haka kuma mace in ta zama tana ɗauko sirrin mata da kamannin mata ta zo ta dinga mijinta a gida shi ma wannan haramun ne domin annabi alaihi salam ya ce duk matar da ake siffata wa mutum ita to kamar yana ganin ta ne ba tufafi a jikinta kaga ya ta jawo masa matsala dangantaka tsakaninsu da ubangiji subhanahu ta'ala ta baki to yana cikin fitina wadda mata suke da ita ga maza sannan daga cikin fitina wacce mace take da shi dangane da ɗa namiji shine ta ce sai ta fita ba bisa ƙa'ida ba ba kuma bisa rawar musamman ta ce sai ta aiki mijinta yana da abin da zai yi zai ɗauki nauyinta ya komai sai ta ce a'a ita wannan aikin dai sai ta je ta yi wanda shi aiki mace ta fita daga gidan miji ta tafi aiki iri hudu ne ko wata ta fita daga gida ta tafi aiki na ta je ta samu kuɗi mataki hudu ne akwai biyu haramun akwai biyu halak mace ta fita daga gidan miji ta tafi aiki dan kawai mata sun sha ruwan yanci sun zama mu Allah ba zai gaya musu ba manzon Allah sallama ba zai gaya musu ba wannan aikin haramun ne kawai sha ruwan yanci za ta fita yadda namiji yake fita aiki ita ma dole sai ta fita to wannan sai ta shiga cikin la'antar da annabi alaihi wasallam la'anna Allahu mustarjilati minan nisa Allah ya la'anci matar da take neman ta ka fada da ka fada da namiji to shikenan kaga sai wannan la'ana ta same ta kuma in ta tirsa ta mijinta ta fita ta cuce shi sai fita eh, kuma fita aiki na biyu shine ta fita dan kece raini ba wai dan barewa dan ta sha ran yanci ba dan ta kece raini za ta je ta yi aiki dan ta samu kuɗi ta dinga ɗinka tamfa. ta dinga sayan kayayyakin gwal da takalman abubuwa na kyale-kyale kawai don ta zama ta fi kawayenta ta tana da wayan abubuwan ta ɗaura su rankaf tana burga da su shi ma wannan a tsarin musulunci mace fita ta aiki saboda wannan haramun ne to biyu wanda suke halak shine na ɗaya ba ta da kowa iyayenta maza babu ‘yan uwanta maza babu ba ta da miji ba ta da ɗa sannan al'ummar musulmi kuma sun riga sun sauka daga koyarwar musulunci ba sa iya taimakon mai karamin karfi sannan hukuma ba za ta taimake ta ba ta a wannan gurin dole ta tafi ta je ta aiki domin sai ta rayu ba za a hana ta ba a ce ta mutu haka wannan aiki a gurin ta halak ne sannan na biyu shine aikin da in mace mace ta fita ta je ta yi ba to mata musulmi za su ga cikin kaskanci da wulakanci da tozalta wannan ma dole ko da duk maza za su iya wannan aikin amma in suka je suka yi mace za ta dinga jin tozanta da wulaƙanta da damuwa a wannan aikin to a musulunci dole mace ta je ta yi wannan aikin domin ta fitar da mata daga cikin wannan kamar likitan gani wannan ne yakwa a ce namiji ne zai zama likitan gani to mace ce ya kamata ta koyo waje ba sai dai in babu matan in kuma kai gari ba matan da suka iya amma akwai mata masu kwakwalwa za su iya koyon karatu to al'ummar musulmi gaba ɗaya sai ta zama ta yi laifi a gurin Allah idan babu irin wannan a ce a samu likitan fata wanda idan ruwa ta samu a jikin fata a kowane irin matsi matsi na jikin dan adam likitan fata sai ya ga gurin sai ya taka gurin sannan ya sa a yi masa magani to dole ne a samu mace ta je ta yi wannan ilimin domin ta zo ta taimaka yan uwanta mata kamar likitan haƙori shi ma wajibi ne a ce mace an samu mace ta iya wannan saboda harkar hakori jikin mutum ne kuma a fuska iki lokacin da wani abu ya faru na larura likitan nan sai ya zo ya sa kansa ya kama fuskarta ya rike kanta ya daga bakinta ya duba ya wani abu wanda za ta ji rashin daɗi da damuwa a lokacin da ake mata haka Allah bai kaddara mace musulma ta zauna cikin wulakanci da kaskanci da zilla ba mata za su fita su yi wannan to irin wannan aikace aikace irin su irin su da za su lissafu ba to waɗannan su ne inda musulunci ya dama ta za ta iya yin aiki to idan kuma za ta yi waɗannan ayyukan da suka zama na larura din to dole kuma sai sun kula da abin da 'ya'yan annabi shu'aibu suka yi alaihi salam lokacin annabi musa alaihi salam ya je madiyana sai ya tadda mata ya tadda mata a rijiya da dabbobi za su ba su ruwa sai ya magance ce ma faɗin kuma me ya same ku me ya same ku sai suka ce lana ciki hatta su dira rai'a ai ba na ba dabbobin mu ruwa sai duk masu sharawa sun gama sharawa sun tafi sannan mu zo ba ma haɗuwa da maza mai kuɗi sannan wa na shekun kabir baban mu tsoho ne tuko kaga suka gaya masa abu biyu na ɗaya dalilin fitowar su larura dan mahaifinsu ba shi da ɗa namiji sannan ƙarfinsa ya ƙare ba zai iya fitowa yi wannan aikin ba sannan ga shi da dabbobi don haka larura ta sa suka fito amma da suka fito sai da suka kiyaye tsari na tarbiyya da tufafi a jikinsu ko ba su haɗuwa da maza sai maza sun gama sun tafi sannan su kan su zo su ba dabbobin su sai ce da su to ku gafara na Musa alayhi salamu nan take rijiya an ce sai mutum ɗari sun taru ake iya buɗe rijiyar kuma a ɗebo kawai da ya zo ya sa hannu ɗaya sai ɗauke ɗaure ya ajiye sai ya sa hannu sai ya ɗebo ruwa shi ba kone bai sani ba ya annabi shu'aibu alayhi salamu suka yi mamakin gawurtaccen ƙarfinsa sai ce mu je na gaba ban naku sai ce musu amma za ta ni zan wuce gaba ko kuna bayana domin kan na gan kun ga dunduniyan ku na ci amanar mahaifinku za ka sai ku dinga ce min dama za ka yi za ku yi hamma je gidan sai wuce gaba suna wuce su ce guri kaza suka je gidan suna zuwa ita babbar daga ciki sai ta ji a'a wannan ainihi dama ta same ni ma yi ga mijin aure ga karfi ga amana yana zuwa suka gaisa da nawa sha'ibu masa ga masa gashi gashi abin da ya faru auna ne na maru baki ya mutu na gudu sai ce na jauta min alqawmi zalimina ka tsirar ga wannan azzalumai zauna nan. to a ƙarshe sai ta fara masa wata dabara shi ma tana hannunka mai sanda yawo albatista a jirhu ba wannan mutumin ka ɗauke shi aiki ma a je ta ba aikin ne a gaban ta ba dan daga baya a ƙarshe ta samu ta aure shi ista a jirhu inna khayra man ta'ajjata al-qawiyyu amin mafi alherin wanda yake ɗauka aikin kodago wanda yake da abu guda biyu mai ƙarfi ko mai amana wannan duk guda biyun shi ya haɗa su to sai ce na yadda zan ɗauke ka aiki amma za ka yi bayan za ka yi min aiki na shekara takwas shine sadakinka amma da za ka kai shi goma kai ka ga dama ba yana nufin zan kwankwata maka sai aura masa yarsa annabi Musa alayhi salam ya wannan aikin to kaga wannan shine abin da ya kamata mace ta kula lokacin da larura ta kawo za ta fita aiki sai da wannan to da haka idan tana da miji yana ɗaukan nauyinta ba ta da lafiya zai mata magani zai dinka mata tufafi zai ba ta abinci gwargwadon da shari'a ta ce daidai karfinsa to ba ta da dalilin da za ta ce kuma ko ya ki ko ya so sai ta fita ta je gurin aiki in ta bada ta je gurin aiki wani ta aikata haramun ta keta alfarmarsa za ta dinga ado don waɗansu su gani za ta dinga zama da sauran mazaje da ba nata ba larurar gidanta ko mun kankanta yanda mijinta ya sani wani ma ba zai sani ba sai ta je ta sanar da ogan aikinta ta gaya masa tana da larura iri kaza kaza za ta je guri kaza ko rashin lafiya ce sai ta gaya masa to saboda haka mijin ya samu kansa a wannan matarsa ta nace ta ce sai ta fita aiki ba tare da ka'idar yin aikin ba to ta zama fitina da yawa akwai wanda za ka ga za a aura miji ya ce da shi nawa ne sa me ya certificate ki ta faɗa nawa ake biyan albashi na mai wannan irin certificate ɗin ta faɗa menene allowance ɗin mai irin wannan ta faɗa yace zan yadda in biya ki basic salary da allowance din har tare da ƙarin wani ba akan ki zauna karki aiki tunda zan iya ɗaukar nauyin ki sai ta ce ba ta yadda ba to kaga nan fitinar da ake magana ta riga ta samu sai Allah ya sauke mana sannan ita mace a mazauninta na mutum a cikin al'umma ɗaya daga ciki ita ce wadda aka ce babu wani mafaluki da yake da ƙarfin jefa al'ummarsa gaba ɗaya ga halaka fiye da mace duk abin da wani zai jefa al'ummarsa gaba ɗaya ta halaka bai kai abin da mace za ta yi ba shi yasa wani bature ko wani da hude ana ce da shi moro bagas ya rubuta wani littafi da yake kiransa da turanci the arab world today a wannan littafi the arab world today moro bagas ɗin yana cewa sun yi nazari sun tabbatar babu wani mutum a cikin al'ummarsa da yake da tasirin halaka al'ummar jefa ta ga halaka gaba daya fiye da ya mace saboda suke ba da shawara a kan kangarar da 'ya'ya mata na al'ummar musulmi al'ummar musulmi ba za ta yi wahala karyewa ba ba za ta yi wahala rugujiya ba za ta yi wahala halaka ba ba za ta yi wahala batawa tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala ba to saboda tana da wannan sannan kuma duk muke al'umma a duniya kowace irin al'umma ce inda yana so ya halaka al'ummar to da mata zai yi amfani in dai amfani su zai halaka al'ummar tasa shi za a ga fir'auna kansa lokacin da aka ce masa za a haifa annabi Musa alaihi salam abin da ya fara yi kenan Allah ya ce yuzabbihuna abna'akum wa nisa nisa'akum sai dinga yanka mazan yana barin matan ana ba su daɗi dan sha'awa ta shigo su zama kasa a kanta a raya ta a cikin mutane zama ba wanda zai zama yana da wata manufa saboda duk wata hukuma a duniya in tana so ta lalata al'umma ta zalunce su ta tsotsa jinin su ce abin da ta ga dama ba wanda zai mata wani so za ta yi kokari ta kangarar da mata ta kuma cusa su wajen kyale-kyale ta fito da su ta tsiraita su su dinga jikin su suna sa kaya na tsiraici so da ka sha'awa ta dinga ruwa a cikin zukatan maza kowa cewa gari ba shi da wata manufa a ransa banda biyan bukatar alfasha sai a waye gari duk wanda zai je ilimi in dai da karatu zai zai da karatu ne don ya samu damar yin zina cikin sauki idan dukiya mutum yake nema zai rayu gari yana ta neman dukiya ne don ya tara dukiya sami yin zina cikin sauki idan mulki yake nema yana fatan ya sami mulki don ya sami yin zina cikin sauki duk wata kasaita da wani abu da mutum yake nema dare da rana dan kurin ya samu damar yin zinace zina cikin sauki shikenan al'umma ta lalace ta zama bata san ciwon kanta ba in an muntsine ta ba za ta ji inda yake mata ciwo ba ba za ta san an muntsine ta ba to wannan yana daga cikin abin da annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa cewa bai tafi ya bar wa maza fitina a bayansa fiye da mata ba sannan ita mace takan zama a mazauninta na 'yar mutum takan zama masa fitina wanda ta je tewo ciki na shege ta rusa masa zuri'a ga baki ɗaya har tashin alƙiyama ta lalata tarbiyyar tarihin gidan kaf ko me za a yi sai take da hadari a wannan ta samu haka kenan sannan zaka tarar uba yana iya aurar da yarsa ga duk wanda yake ganin ya dace ana tafa ana tafi wata sai a samu wata in ta zama fitinar sai ce na zaba miki mutumin kirkewa ne sai ta ce baba ka isa ba kuma duk juyin da zai yi kowane irin duka zai ko zai na kace mai ta gari ba za ki da sai dai hakura ta zaɓi wanda take so din a hakan zai hakura ka zata shi kenan ta zai masa fitina kuma ko da asharari ta ce take so dole sai dai hakura akan wannan ko kuma ana cikin wannan ta samu wani asharari ya kama ta ce fiye su ba za ta tashi za ta ce dan dakan kuka da ce ta wanda take so dole haka za a yi ko kuma ana zaune kamar na yanzu ubanta yin mutumin kirki musulmi sai ta ɗauko kafiri sai da sai ita kafiri za ta aura qur'ani bai isi hana ta aure kafiri ba kuma dole sai dai a kura akan haka to babu wata fitina da ta wuce wannan ga ɗa namiji to shine abin da annabi alaihi salam ke faɗa dangane da mace an tafi an batta ta zama fitina ga mutum fiye da kowane irin abu da ake da shi a cikin rayuwa saboda haka ita mace a kowane irin yanayi takan zama fitina takan zama fitina a mazauninta na uwa takan zama fitina a mazauninta na mata takan zama fitina a mazauninta na ya takan zama fitina a mazauninta na yar uwa takan zama fitina a mazauninta na mace kawai tana rayuwa a duniya a gari kawai saboda ita duk halittar jikinta fitina ce ga dan adam kinin ka ɗauke shi aiki ma ashe ta ba aikin ne a gaban ta ba dan daga baya a ƙarshe ta samu ta aure shi ista ajruhu inna khayra man a al-qawiyyu amin mafi alherin wanda ake ɗauka aikin odago wanda yake da abu guda biyu mai karfi ko mai amana wannan duk guda biyu shi ya haɗa su to sai na yadda zan ɗauke ka aiki amma za ka yi ba za ka yi min aiki na shekara takwas shine ka amma da za ka kai shi goma kai ka ga dama ba yana rufin zan kwamfata maka sai aura mata yarsa